Dum dum. Bismillah. Alhamdulillah. Bismillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. I am a Muslim and a know, I need to eat so that I will grow. We are Muslims and that we know. We need to eat we will grow. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. When we eat, we say Bismillah. When we fool, we say Alhamdulillah. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي لم يتخذ ولدا ولم يكن له شريك في الملك وما كان معه من اله الذي لا إله إلا هو فلا خالق غيره ولا رب سواه المستحق لجميع أنواع العبادة ولذا قدر أن لا نعبد إلا إياه ذلك بأن الله هو الحق وأن ما يدعون من دونه هو الباطل وأن الله هو العلي الكريم وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله بعثه الله وأهل الأرض أهود إلى رسالته من جيش السماء ومن نور الشمس والهوى فقام بتبليغ الرسالة وآلاء الأمانة والنصح للأمة حتى أتاه اليقين اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى أصحابه الغر الميامين وعلى كل من اكتفى أثرهم واتبع سبيلهم إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يومنا عشرين وتر رمضان إذن رمضان الله صلى الله عليه وآله وسلم بمدير تليه da talatin da biyar yayin da ya daidai da sha bakwai ga watan bakwai shekara dubu Allah ta'ala ya tsaddara wa mana dawowa domin ci gaba da wannan tafsiri a wannan masallaci namu مسجد أهل البيت والصحابة أجد مرجعي على الجلال الله يجب الله يمسرهما عليهم أصحابه أتكين وانا قلينا منا تلو ولا كدونا الله يزونا دون الجمع لاجيا لكم قصر جماكي muna cikin tafsirin surat Ali Imran jiya mun tsaya aya ta ɗari da arba'in ko ɗari da hamsin da hudu za mu tashi aya ta ɗari da hamsin da biyar. kafin nan akwai wani bawan Allah ya kawo gudunmawa ta naira ainihin wato dubu biyu Allah ya saka masa da alheri sannan akwai Umar Kuruma shi ma ya kawo atamfa guda biyu Allah ya saka masa da alheri sannan sai Hussein Alƙafi shi kuma ya turo da naira dubu uku ta asamu Allah ya saka musu da ainihin wato alheri yan kuwa kafin mu fara karatu a yau ashirin ga watan Ramadan kuma da daman mutane suna ji a jikinsu wasu a yayin da aka yi kwana ashirin ana azumi wani jin yake ko awa ashirin ba a yi ba da duk lokacin da mutane suka ga kwanaki na gangarewa haka ya kamata mutane ba su yi kimɗi da shiri da tane alama ne fa na cewa ba duniyar da mutane ke cikin ta Allah ya kusa rubuce ta kowa ya tashi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yake la ta kuma sa'atu hatta ya taqaraba zaman alkiyama ba za ta tsaya ba sai lokaci ya matsa juna yace wata shekara ɗaya Allah zai mai da ita kaman wata ɗaya wata ya dawo kaman sati sati ya dawo kaman kwana haka abubuwan za su mammatse wanda duk mutumin da yake kallon yadda kwanaki suke gangarewa yanzu dukkan tafsirin da ake ta maganar za a fara yanzu ana maganar za a yi ba maganar farawa ake ba wannan an riga an mutane sai maganar za a yi saboda haka Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat li kowace rai da tsoron Allah ke amfani da lokacin da take da shi na rayuwa ta gabatar wa da kanta wani abu dan gobe Allah ta'ala ya samu dace wannan ne shine fadakarwa a gurguje tunda inda aka ce yau muna wata rana yau muna daren juma'a alhamis ta wuce da zaran aka ce rana irin sai ta kuma dawowa to shi kenan azumi kuma sai da hali Allah ya samu dace aka masa Allah bismillah أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين كفروا لا تكونوا كالذين كفروا وقالوا لإخوانهم إذا ضربوا في الأرض أو كانوا غزا أو كانوا غزا لو كانوا عندنا ما ماتوا وما قتلوا ليجعل الله ليجعل الله ذلك حسرة في قلوبهم والله يحيي ويميت والله بما تعملون بصير أجيء من آية 154 shine innal ladina tawallaw minkum yawmal taqal jama'an inna mastazallahum ash-shaytanu bi ba'd ma kasabu wa laqad afa Allahu anhu inna Allaha ghafurun halim Allah ta'ala ya ce ya ayyuhal ladina amanu ya ku wanda kuka imani malamai suka ce takadirin wannan maganin shine ya ayyuhal ladina saddaqullaha wa rasulahu manzon Allah wa bai bi shar'i sannan kuka yi aiki da shari'arsa abul fila isma'il Ya kasir yake cewa yanha ta'ala ibadahu al-mu'minina Allah ya na hana bayansa masu imani an mushabahatul kuffari akan kamanceceniya da kafirai fi iqalihim al-fasid wajen kudurce wasu wanda yake fatacce addal alayhi qawluhu wannan faɗin Allah yake nuni akan shi an ikhwanihim alladhina matu fil asfar akan yan uwansu wanda suka mutu a wajen tafiya wal hurubi da yaki law suna ci musu da kun kasance tarafu zalika kun bar wannan ainihin wato yaƙi. lama asabahum ma asabahum da abin da ya shafe ku bai shafe ku ba sai Allah ta'ala ya ce ya amanu ya ku wanda kuka yi imani la takunu kallazina kafaru kaf ku kasance kamar wanda suke kafirai shi yasa yawon din harafi ne nan da ayyu shine munada nakira maqsud ومنادى مبني على الذم في محل نسب وسوء وهو منقول وصف في محل نسب وهو مبدل منه ذاك الذين اسم موصول مبني على الفتح هو إنما في محل نسب نعت وفي محل نسب بدل نعين وتؤيد amanu ita ce jimla fi'iliya na ainihin wato allabi wanda ita ce silatul mawsulin la mahalla la hamil al-i'rab la Allah yake kada ku kasance harfun nadiya wa jazmi takunu fi'lun mudari'un majzumun naqisun wa alamatu jazmihi hasbin nun li'annahu min al-af'al al-khamsa wal wawu fi mahalli رفع اسم كان كالذين كاف حرف جر الذي اسم موصول مبني على الفتح في محل جر بالكاف والشبه جملة كالذين شين أين واتو في محل نسب خبر أين واتو كان الله تعالى لا تكونوا كالذين كفروا لا تكفروا فعل وفاعل جملة فعلية التي صلة الموصول لا محل لها من الإعراب كركو كفن شيء كما ودت فيك أي نوع كافرين وقالوا suka faɗa ne ikhwanihim da ما uwansu malamai suka yi magana akan ɗan uwansu din nan wasu suka ce sun faɗa wa ɗan uwansu a wajen munafunci da kafirci wasu malamai suka ce a'a li ikhwanihim fil nasab da ɗan uwansu wajen nasaba inda akwai mutanen da yake mutanen kirki ne wanda suka je yakin Uhud bayan an dawo inda su munafukai kamar yadda zamu karanta nan gaba abdullahi bin ubay bin salul ya janye mutanen shi suka dawo to waɗanda suka dawo gare waɗanda ba a kashe su ba su munafikai sai suke cewa ai da kuna gurin mu ba ku fita ba kuma kamar yadda muka ce muta muka dawo ma ma tuwa ma kuce da ba a kashe ku ba da ba ku mutu ba ina fata an gane da haka zai iya ɗaukar su sai sun faɗa ma ƴan uwansu a wajen munafinci ko ko a'a sun faɗa ma ƴan uwansu na nasaba ba ƴan uwa na addini ba shi yasa malamai suka ce idan aka ce dan uwa a qur'ani yana komawa zuwa ga ma'anoni kamar haka dan uwa wanda yake al'afu min al-abi wal ummi aw min ahlihima dan uwanka ta bangaren uwa ko ta bangaren uba akan ce masa ainihin wato dan uwa ko ta ɗaya daga cikin su Allah ta'ala yake cewa wa in kana rajulun yurasu kalalatan أو امرأة وله أخ أو أخت فلكل واحد منهم السدس kun ga dan uwa a nan wanda kuka fito uwa ɗaya uba ɗaya da shi ko wanda kuka haɗa uba ɗaya da shi ko uba ko uwa ya sa muke da dan uwa da ummi da dan uwa da abdi amma bi na ainihin wato gani sannan kamar yadda Allah ta'ala ya faɗa isar habil da qabil yace fa qawwa'at lahu nafsuhu qatla akhihi fa qatalahu fa asbaha min al-khasirin da haka wannan dan uwansa ne sannan akan ce al'aku da ma'alan al-ikha'u min al uwa na kabila Allah ya ce wa ila adin akahu huda qala ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghayru in antum illa mutar kun ga dan uwansa anan dan uwa ne na kabila ولقد أرسلنا إلى a أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون لا wannan ɗan uwa ne na kabila وإلى مدين أخاهم شعيبا فقال يا قوم اعبدوا الله وارجوا اليوم الآخر ولا تعصوا في الأرض مفسدين wannan dan uwa ne na kabila Sana'akan ce al'afu da ma'anan dan uwa a cikin addini na kuma biyayya shine al-iqa'u fi dini wal mutaba'a Allah ta'ala mun karanto a baya magana da yake wa sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam da yake ce musu wa atasimu bi hablillahi jami'an wa la tafarraqu واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا da haka nan ƴan uwa ne na addini da kuma ainihin wato biyayya kamar yadda ya faɗa yake cewa wala tubazzir tabazira innal mubazzirina kanu ikhwana shayatin wa kana shaytanu li rabbih kafura kamar yadda yake faɗa yake cewa innamal mu'minuna ikhwa fa aslihu bayna akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun sannan akan ce al-iqa'u da ma'anan ainihin wato fil mawaddati wal mahabba wajen soyayya idan yan aljanna sun shiga aljanna Allah zai ce wa naza'ana ma fi sudurihim min jill duk abin da ke cikin kiraran su na damuwa sai Allah ya ce ka zo wata kila da wuri ka zauna ka sa alama wani ya zo ya cire ya zauna ka sa taji wani ya cire ya zo ya sa nashi kaga da akwai damuwa don an tattara bayan da an gama wannan hayaniyar idan an ji za a shiga aljanna abin da wani ya muna na maka na musulmi ka ba ka ji daɗi ba sannan kai hakuri ka ɗauki mataki ba to duk wannan damuwa sai an tattara mutane Allah sai ke wani za'ana ma fi su dure yin jilli saboda za a shiga gidan da ba damuwa Allah madaukakin sarki yake ikhwanan ala surin mutaqabil a lokacin suna ɗan uwan juna ma'ana suna masoya juna a lokacin dan duk wani sababi da zai kawo ka ji kana kin dan uwanka a lokacin ba wannan sababu sannan akan ce ainihin wato al'aku da ma'anan as aboki mai da muka karanto ke kisar annabi dawud da wa'annan mutanen da ɗaya ce inna hada akhi lahu tis'un wa tis'una na'aja ولي نعجة da فقال أقتلنها وأذني في الإصرار أكن أمك ainihin هو wannan. da haka malaman tafsiri suka ce ko dai ɗauki ‘yan uwansu ta nasaba ko kuma ya ɗauki su munafikai suna fada ma ɗan uwansu munafikai wa qalu li ikhwani zakara fi hadhihi al karima anna al-munafiqina idha ma tabaqadhum ikhwanihim yaquluna law aqa'una wa lam yakhru fi illa al-ghadri ma qutil malaman tafsiri san an bace cewa munafikai na fada ma ɗan wannan idan dai ya mutu injimalan amini shinki sukan ce ai da kuna nan ba ku tafi ba ku mutu ba ba a kashe ku ba yace amma Allah ta'ala bai yi bayani a nan gurin ba shin wannan maganar da suke faɗa suna faɗa ma ƴan uwansu ne kafin a tafi zuwa yakin don su ki zuwa yakin ko ko a'a ya abin yake ne yace kwatankwacin waɗannan ayoyin da munafiki ke magana suna nan a cikin alqur'ani aya ta farko da zamu tarar a gaba bayan wannan shine alladina qalu li ikhwanihim wannan suka faɗa ma 'yan uwansu wa qa'adu law aqa'una ma qutilu suka ce ku zauna an sai da muka ce ku zauna da kun mana biyayya kun zauna ba ku mutu ba ba a kashe ku ba shine da Allah ya ce ku kul fadara'u an anfusikum al-maut ku din da kuka ga kuka ki zuwa kuka ga cewa rashin zuwan ku shine zaman lafiya idan mutuwa ta zo mutum ya tunkuɗe makansa mutuwar inna isa sannan yake cewa Allah madaukakin sarki ya yi bayani a wasu ayoyi da dama cewa waɗannan maganganun sukan faɗa ma ɗan uwansu ne tun kafin abu ta yari sai su samu sun ce to kakka fita in baka fita ba akwai matsala Allah ya ce fari al mukallafuna bima qa'ada khilafa rasulillah an yajahidu bi amwalihim wa anfusihim fi sabilillah wa qalu suna ce musu la tanfiru fil har ko da ku fita ba ku ganin ana rana ne irin wannan rana da ake a cinye a fita akwai aikin Allah ra'ayi to kada wani ya kuskure ya fita waye zaman shi Allah ya ce qul naru jahannama ashaddu harar su da suke cewa kar abu ta akwai zafi to bilalabi akwai zafin da yake wannan yana jiran su shine wutar jahannama Allah yake laukani yin tsohon inda a ce suna fahimta ne Allah yake musu faliyar haku kalilan wani ya baku kasiran da za a bima kanu ya fi za ku yi dariya ɗan kaɗan sannan sai kun yi kuka mai yawa saboda abin da kuke na aikata fa in raja'aka Allah ila qa'ifatin minhum fasta'azanuka lil khuruj فقل لن تخرجوا معي ابدا ولن تقاتلوا معي عدوا saboda mai inna kuma rajitum bil qu'udi awwal marra ai ku kuka da farkon al'amari za ku zauna ba za ku ji yaki ba a farkon al'amari ana so ne wasu zo a fita sinki kuma suna faɗa mu wasu cewa ma kasuri ba ku ganin ana rana ne daga baya idan sun bukaci su je Allah ce karya kuke ba za ku iya zuwa jihadi tare da ni ba saboda inna kuma radikum bil qawli awwal marra fa taqulu ma al khalid sannan Allah ya kuma faɗa yake wa inna minkum laman la yubda anna lallai a cikin ku mu'mine masu imani to akwai munafikai wanda su kullun idan aikin alheri ka ji jinjiri suke wa in asabatkum musibatu idan kuka je yaki wani bala'i ya afka muku qalu fi istiqad an amallahu alayya ai Allah ya yi mana ni'ima idlam akum ma'ahum shadida da ban halarci guri kaza da su ana ba da yanzu bala'in nan hadari fa zai afka Allah ta'ala ya sannan ya kuma ce qad ya'lamu Allahu al-mu'awwiqin minkum wal qa'ilina bi ikhwanihim halumma ilayna wala ya'tuna al-ba'sa illa qalila to irin waɗannan maganganun sai Allah ya hana ba daidai bane kullum wajen aikin alheri kai ba za ka yi ba kuma wanda ya tashi zai baka karfafa masa guya baka kashe masa guya ba ka ganin yanzu ana kaza to yanzu in an yi kaza yanzu ya ra'ayi a kaza yanzu kaza kaza kaza eh akwai mutanen da suke haka su zauna idan an ce a kawo taimako in mutum ya kawo kaɗan su ce ba dan Allah in mutum ya kawo taimako kaɗan su ce Allah zai da kaɗan idan wani ya kawo da yawa sai to ba dan Allah ya bayani ne duk duniya ta faɗa a cikin su kuma sun ki kawo kaɗan kuma sun ki kawo mai yawa yasa mutane ba iya musu wallahi Allah ta'ala sai ya ce ya ayyuhal ladina amanu la takunu kal ladina kafaru wa qalu li ikwanihim suka faɗa mu ɗan uwansu cewa idza zarabu fil ardi idan suka tashi ainihin wato za su tafiya a duran ƙasa malamai suka ce ne ai safaru fi halin tijarati wa ghayriha idan suka ainihin wato tafiya a cikin ta saboda kasuwanci ko wani malamai suka ce wadarbu fil ardi al ibadu fiha wa dhahabu lil hadith lil insani shine dan adam ya wuce tafiya saboda bukatarsa sabbi yace ad-darbu huna as-sayr fi tijarati yin tafiya dan kasuwanci sannan ibn isa yace as-sayr fi ta'ati yin tafiya saboda da'a ga Allah madaukakin sarki mun karanto a baya Allah dama ya ce lil fuqara alladhina umsiru fi sabilillahi la yastati'una daraban fil ardi yahsabuhum al-jahilu aghniya'a min at-ta'affuf dan haka wasu malamai suka ce idan an ce idza darabtum amma nan an riga dama anyi abin nan idza da fil ardi in kuka yi tafiya a doron kasa amma ma dan kasuwanci wani gurin kuma Allah madaukakin sarki sai ya faɗa saboda ainihin wato addinin Allah kamar lokacin da yake ya ayyuhal ladina amanu idza darabtum fi sabilillah ya ku masu imani idan kuka tashi za ku yawo a doron ƙasa don yada addinin Allah sai yake fa tabayyanu ku dinga neman binciken bayanin ya abu yake da da nan wani aka zo aka bada wata takarda wani yi bayani wani abu yana faruwa ko a makira a kakura a waye na farko dai takardar is local na biyu ba nan ban waya ba komai in zan bincika ban san ta ina zan fara ba kaga akwai shirme kawai abu abu da labari ya takarda ba nan ban waya ba komai baka san wa zaka tuntuba ba kai kai ma ka zo ka hawo bayani in an gama an ta aka masallaci wannan labarin ina ka samu shi sai wallahi ni ma dai wani ne dai shikenan ka kuma shi sha samu matsala ne Allah sai shi to ko bayyana ku dinga neman bincike da bayani ya abu wala taqulu liman alqa ilaykum salama kada ku faɗa ga dan mutumin da ya jefa muku alama ta musulunci da mutum kun haɗu da shi a hanya ya maka sallama karka ce to kai kafin amsa ne a ka kai ahalin sunna wal jama'a ne kowa ya kai tukunna alama yana maka sallama alama ne shi musulmi ne to kare ya maka sallama ka ce to kafin amsa sallama sai ka faɗa mene a ƙida ka kai haka wala taqulu liman alqa ilaykum assalama lasta mu'mina karka ce ba mu'min bane Allah ya ce tabtaguna ardal hayatid dunya fa inna lillahi magharimu kaseera kuna neman kaddara ta duniya to a gurin Allah ne ganima mai yawa take wasu malamai sun ce sababin saukar wannan ayar wasu sahabbai ne suka fita dan yada addinin Allah suna cikin tafiya sai suka ga wani mutum ya zo wucewa sai ya musu sallama sai suka ce wannan mutumin ƙarya yake ya ɓoye musu kafirci ne bayyana musulunci sai suka kashe suka koro dabbobin shi suka dawo da shi shine Allah sai saukar da wannan ayar ya hana ɗaukar mataki kafin a yi bincike ai ilmuhu wa basaruhu nafizun fi jami'i khalqi ilmin Allah wato ganinsa da kuma ilimin su ya zarta a cikin dukkan halittunsa wanda la yakfa alaihim min umurihim shay'un al'amarin mutane babu wani abu da zai koyi masa wa in tajhar bil qawli fa innahu ya'lamu sirra wa akbar Allah ta'ala ya mu dace wa in qutitu ولئن قتلتم في سبيل الله أو متم لمغفرة من الله ورحمة لمغفرة من الله ورحمة خير مما يجمعون الله تعالى ولئن قتلتم والله إن أنكشكوا في سبيل الله سبوا لتبع الدين الله aw mutum ko kuka mutu kuna kai komo akan hanyar addinin Allah lamaghfiratun min Allah lalle gafara daga gurin Allah wa rahmatin da kuma rahamarsa khairu shine mafi alheri mimma yajma'una ga duk abin da kuke tara na wannan takacin na duniya imamu nafi da hamza da kisa'i sun karanta wala in qutiltum fi sabilillahi aw mittum da kasra bi kasril min wa qara al-akhirun bi dam shine wani in qutiltu fi sabilillahi aw mutu damma dammahu wanda ya masa damma aw mutu fa huwa min babi mati ya mutu ka qaulika min qala yaqulu qultu bi dammil afi ومن ومن كسره فهو من باب ya mutu? yana babin mata ya mutu wato kaman faɗin ka cewa kafa ya kafu khitu akwai wannan shine imamu shafi'i ya kuma cewa wa mitun wa mitna muttafi damni kasriha safa nafaru wuddan wa hasu huna huna haka imamu shafi'i ya faɗa malamai suka ce fallazina yuqataluna wa yuqtaluna wa inda ake kashe su wa hum yujahiduna fi sabilillahi suna ainihin wato jihadi dan daga kalman Allah wa nasr dinihi da kuma daga addinin Allah to la maghfiratun min Allah gafara daga gurin Allah wa rahmatin da kuma rahama daga gurin Allah shine ya fi duk abin da ake ainihin wato tarawa shi yasa a wannan wawun din istighnafiya ce wani fa sabon zance ake wannan lamun din mawdi'atin lil qasam in din nan harfu shartin ne wa jazmin ta tajzimu fi ilayni mudari'ain da haka lamma gafiratin wannan lamun din waqi'atin fi jawabil qasam wala in qutiltum fi sabilillah wallahi idan an kashe ku a wajen yaka addinin Allah ko kuka mutu kuna tafa kuka kai da komo ba ku samu kun mutu a wajen yaƙi ba amma a kan hanyar addinin Allah Allah ya ɗauki ranka sai ce da maghfirat wallahi gafara daga gurin Allah da rahamarsa ya fi duk abin da mutum zai tara a karkashi na duniya billahi alaikum yanzu yadda muke shan wahala wajen neman duniya ana wahala haka wajen addini ba kuma gashi abin da Allah ya faɗa la maghfiratu min Allah wa rahmatun khairun ma yajma'un sai ta Allah a gyara a gyara yawa yadda muka ba duniya muhimmanci gurin neman ta to ya kamata mu ba lahira muhimmanci gurin neman ta sama da neman duniya idan muka nemi lahira sama da neman duniya neman lahirar ne ta Allah ya sauke mana duniya in mun fahimci wannan malamai suka ce satajiduna inda rabbihim maghfiratan tamhu ma kana min zunubi da za ku samu gafara daga gurin Allah wacce za ta kankare muku duk aikin ku da kuka yi mara kyau wa rahmatan wa ridwanan khairan min jami'i bayi tamatta'u bihi al-kuffar rahama kuma daga gurin Allah da kuma ainihin wato yardar Allah da alherin sa ita ce tafi duk abin da kafirai suke jin daɗi akan shi min al-mali wal mata'i fi hadhihi ad-dunya al na dukiya da jin daɗi na wannan duniyar mai ƙariya ha haza zillun za'ir wa za ka zaka na'imun khalid wannan inuwa ce mai bushewa waccan kuma inuwa ce wato ni'ima ce ta dindindin shi yasa annabi ya ce da za a zo da mutum da ya fi kowa jin daɗi a duniya idan aka tsumbala shi wata sakan ɗaya in aka zaro shi aka tambaye shi ka san wani abu jin daɗi sai ce wallahi bai sani ko labarin sa ma bai taba ji yanzu wannan azabar ta sakan ta samantar da shi duk abin da ya tare da za a zo da kuma mafi shan wahala cikin mutanen duniya a tashi aljanna sakan sai a fito da shi dan aka tambaye shi ka taba shan wahala dake shi ko labarin sa ma bai ji ya manta saboda haka in kai kwamfiyarin na duniya da lahira duniya yadda ka san fa kowane ba komai a kai lahira kuma wata fadama ce mai tsatsi wadda ruwa yake bulbulowa kullum ga yi ga ganye ga komai ko da yaushe a cikin ni'ima haka lahira take Allah ta'ala ya samu dace al-imam wato Muhammad ibn Jarir al-Tabari a littafin sa Jami'ul Bayan an ta'awil ayil Qur'an yace yukhatibu jalla sala'uhu ibadahu al-mu'minina Allah yana magana da bayinsa masu imani yaqulu lahum yana ce musu لا تكونوا أيها المؤمنين في شك من أن الأمر كله بيد الله kada ku kasance ya masu imani akan cewa al'amari gabaki ɗayansa yana hannun Allah ne wa anna ilaihi ihya kuma ga Allah kaɗai kashewa da rayawa yake kama shakkal munafiquna fi dalika kama yadda munafikai suka yi shakka akan wannan walakin jahilu fi sabilillahi ku tashi ku jihadi saboda addinin Allah wa qatilu a'da Allah ala yaqinin minkum sannan ku tashi ku yaƙi maƙiya Allah akan yaqini daga gurin ku allah annahu cewa la yuqtalu fi harbi mutum baya mutuwa a gurin yaki. wala ya mutu fi safarin ba zai mutu ba a wayan hanya wajen yada addinin Allah illa man balaga ajalahu wa hanat sai mutumin da ajalinsa ya riga ya cika wato lokacin sa ya riga shi zai mutu kuma lokacin ka ya riga ya mutu mutane ne wani akwai mutumin da kwanaki dauran aure ji aka dauko fi wuta aka bar shi sai jingina da bango yana sha ya fara zuban fi watan bai gama ba aka zara ba mutuwa ake maguduwa akwai wanda suna waya kwanaki yana waya da yan uwanshi suna zaune lokacin da yake wayar ba su gane cewa an zari ran ba sai da wayar shi ta faɗo ana wani ka ɗauki wayar mana suka ji shuru ba bayani wala waya ka ta faɗo musu ka bi shiru ba bayani ana taba shi ko shafi ya faɗo a kan kujera a shi lokacin da yake magana an daga an zariya saboda haka in dai an haife ka wallahi ka mutu yawa kullu wani unsa wa in dalar salamatu hu yawman ala alatil hadba a mahmulu duk dan da mace ce ta haife shi duk yadda rayuwa za ta yi tsumo wata ran shi an dauke shi a kafada an tabbata shi makabarta saboda haka kama daina ba kanka wahala in dai an haife ka to mutuwa ya zama dole a kanka wallahi ka sa wannan a kunninka Allah ya sa mu dace yake cewa summa wa'adahum ala jihadihi ala jihadihim fi sabilihi al-maghfira wa rahma sannan Allah ya wa masu imani akan tafarkinsa gafara da rahama wa akhbarahum anna mautan fi sabilillahi waqtan fillahi wa qatlan fillahi Allah ya ba su labari lalle mutuwa saboda addinin Allah da kuma kisa a cikin hanyar Allah khairul lahum mimma yajma'una fid dunya shine mafi alheri akan su akan duk abin da suke tarawa na wannan duniyar min hutamiha wa ragd aishiha wato na karkashinta da kuma jin dadin rayuwarta alladhi min ajalihi yatanaf yatasaqaluna an al-jihad fi sabilillah wanda duk sanda kaga mutane suna baya ba akan harkar addini ba su da lokaci to duniya ce ta sa ba su da lokacin addini ba ka wani duniya ce sai yake cewa wa yata'akkaruna an an allika il'adu suna jinkiri akan wajen na ainihin wato majiya Muhammad Aminu Shaqiqi a littafin sana Adwa'ul Bayani fi Ilahil Qur'an bil Qur'an bayan da ya kawo wannan ayar sai yake zakara fi hadhihi al-ayatil karima Allah ya ambata a cikin wannan ayar mai girma annal maqtul fil jihad wal mayyit lalle wanda aka kashe a hanyar yada addinin Allah da kuma wanda ya mutu akan hanyar bai yi shahada ba kilahuma yanalu maghfiratan min Allah dukkan su za su samu gafara daga gurin Allah wa rahmatan khairul lahu mimma yajma'uhu min hutamid dunya sannan rahmat da zai samu a gurin Allah ta ku duk abin da zai tara na tarkacin duniya wa awdahu wajhin wa awdahu wajhin zalika fi ayatin ko awdaha Allah ta'ala yayi bayanin wannan a cikin ayoyi ta daban Allah ya faɗa mana cewa inna Allah ishtara min al-mu'minina anfusahum wa da bi anna lahum al-janna ko Allah ya ce rayukan masu imani da dukiya su faɗa wacce yake shine zai biya da aljanna sannan Allah ta'ala a can wa ra'aita ra'aita na'iman mulkan kabira can wancan gidan da faɗa wancan yake ne Allah zai biya da shi a can ne Allah ya ce idan ka ga ni'ima wa idza ra'aita samma ra'aita na'iman bayan an ce ni'ima sannan wa mulkan wa da mulkin babba da haka wanda yake so ya kafai kaye yi nuna ya isa to ya bari sai ya tafi aljanna a can ake mulki mulki na har da kafa mulkin da ba juyin mulki tanwa ba za ta kare ba amma nan da an yi shekara takwas kana tunanin waye zai biyo ba ko wanda zai daure kaje Allahu alama baka sani ba kaga ba tabbas sai yake cewa saboda wannan neman Allah ya tsara a wani gurin yace kul bi fadlillahi wa bi rahmatihi wa bi zalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'una imam muslim ya bude babi a ciki yace babu babu babu talabi shahadati fi sabilillah babun da ke magana halaccin mutum ya nemi Allah ya bashi shahada ko mustahabbanci akan tabarkin Allah sai ya kawo hadisi daga sahal bin hulay حدثه عن أبيه عن جده يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم ياتي من سأل الله الشهادة بسره duk mutumin da yake roƙon Allah Allah ya sa ya shahada kuma da gaske ke yi a zuciyar shi in Allah zai kawo jihadi na musulunci wanda ya cika ka'ida da shar'i ba wai ayyana ba a ba irin yadda ake ba samu wasu ƙananan yara su ma karatu bai su ba su tafi bayan riba Kaduna sai ce to kowa ma ya kafarta saboda haka tunda kowa ya kafarta yanzu su ne musulmi sai su dinga kawo hari cikin gari sai su koma a ba irin wannan hayaniyar ba a a samu arrasikuna fil ilmi malamai kafaffu a ilmi su kalli ka'ida da jawabi da komai da komai suke ce yanzu gaskiyar magana dole musulmi su ɗauki mataki lokacin jihadi ne? to wannan jihadin ake magana kuma mu dama duk ɗaliban da ke zuwa karatu majalisar mu sun san muna da kawa'id wajen karatun jihadi da ka'idodinsa shi yasa hal littafin mazmun muka al-jihad ta'rifuhu wa anwa'uhu wa dawabiduhu duk ɗaliban da ke zuwa karatu sun san in muna maganar jihadi sun san abin da muke yi ba wai hayaniya ba ko ba ka'ida ba ko a ce a jihadi mu bai da wannan ka'ida kuma to duk mutumin da yake roƙon Allah ya bashi shahada da gaskiya wannan Allah sai ke ballagahu Allahu manazil shuhada sai Allah ya isar da shi ya kai shi mataki na shahidi wa in mata ala firashi ko da akan gado ya mutu kenan mai Allah yake dubawa ni na kullum shine babban abin da Allah madaukakin sarki yake kallo na mutum ka fara gina masallaci kana dora foundation sai Allah ya dauki ranka to ko ka mutu Allah sai ya baka ladan kayan cikakken ginin masallaci dan Allah niyyar yake kallo sai ya mutum hukunci da ita wannan shi sannan summa akbara ta'ala bi anna kullu man mata aw qutila sannan Allah ya bada labari cewa duk wanda ya mutu ko aka kashe shi fa masiruhu wa marji'uhu ila Allah azza wa jalla makomarsa tana ga Allah ne fa yujadihi bi amalihi Allah zai saka masa da aikin ne in khairan fa khairan in alheri ne zai ga alheri wa in sharran fa sharrun in sharri zai ga sharri sannan sai Allah ta'ala ce wal in mutum aw qutiltum la ila Allah ضربتم أو قتلتم لإلى الله تحشرون فبما رحمة من الله لنت لهم ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين الله تعالى يأتي ولئن متم والله إذا كن متوا أو قتلتم وأكا كشفوا لإلى الله تشرون للي da wanda suka kashe kuɗin lallai duk gabaki ɗaya za a tattaru za a koma gurin Allah subhanahu wa ta'ala shine ibn jarir at yake cewa la in mutum aw qutiltum ayyuha al-mu'minuna wallahi idan kun mutu ko an kashe ku ya koma su imani fa inna ila Allah marji'ukum wa mahsharukum lallai makomar ku yana ga Allah ne sannan ne wanda zai tayar da ku sai saka muku da aikin da kuka yi da haka yake cewa fa'asiru ma yuqarribukum min Allah ku fifita abin da zai kusantar da ku daga Allah wa yujibu lakum ridahu sannan ya wajabta muku samun yadda Allah wa yuqarribukum min aljanna sannan ya kusantar da ku daga aljanna min aljihad fi sabilillah wannan kuma na daga ciki shine jihad dan daga addinin Allah wal amal bi ta'atihi da kuma yin aiki da da'ar Allah ala rukun ila dunya akan mutum ya karkata zuwa ga duniya wa ma yanzihu ankum hatta tabi'u ila dinikum ba zai taba cire shi ba sai kun dawo zuwa ga addinin ku sannan Allah zai tarika kanku shine yake cewa wato wa ala tarki a llahi fa inna zalika yub'idukum an rabbikum wa yujibu lakum sukhtahu eh, sakhatahu wa yuqarribukum min an-nar wa bin nahy alladhi qulna fi dhalika sai kawo ta magana qala ibnu isa sai kawo ainihin wato isnadi Allah ta'ala sai ce to fa bi ma rahmatin min Allah linta saboda rahama daga gurin Allah ne yasa kake tausaya ma sahabbai walau kunta da ace kai manzon Allah ka kasance fazzan galizal qalbi kana da kaushin ɗabi'a kana da kaushin zuciya lam fadhu min hawlik da sahabbai kowa ya watsi ya baka gudu da haka sai Allah ya ce fa'afu an idan sun maka abu ka yafi musu wasta gafir lahum idan kuma Allah ne suka wa ka nemi in yafi musu na uku wa shawiruhum fil amri ka kira su ka dinga shawara da su a cikin al'amarinka fa iza azamta idan kai azama kai yanke cewa za ka yi wani abu fa tawakkal ala Allah to ka dogara ga Allah inna Allah yuhibbul mutawakkilin Allah yana son mutanen da suke dogara a gare shi Allah ka sa mu zaman masu dogara ga Allah mun dogara sarki a cikin littafin mafatihul ghaib ko at-tafsirul kabir na Abu Abdullahi Muhammad بن عمر بن الحسين بن الحسن بن الحسين التميمي الرازي الملقب بفخر الدين الرازي جيكا وانا اير فبما رحمة من الله لنت له سيتي وعلم كسني أن القوم للي متعن سني تهبما من الله صلى الله عليه وسلم لما هزموا عن النبي صلى الله عليه وسلم يوم أهل يعني سكي بدو ko suka kare daga annabi ranar yakin uhudu sun ma'adu sannan sai suka dawo lam yukhatibhum ar-rasul bit-taqlid wat-tashdid duk da abin da ya faru annabi bai musu magana ba ta hanyar gallazawa da tsanantawa wa inna ma khatabuhum bil kalam al annabi ya musu magana ne magana mai taushi ina so mutane su fahimci watan nukuta da kyau su gani duk mutumin da kullum yake yin abu wajen ya daɗaɗa maka ran da ya wani abu ya kuskure ya kamata kai haƙuri ka kaura kai akan shi me yasa kuke gani Allah yake cewa annabi ya nema in yafe musu saboda Allah ya fi kowa sanin zuciyar sahabbai ne a cikin ta tunda ya ce fa alima ma fi qulubi Allah ya san abin da ke cikin su to duk abin da sahabi zai tashi zai yi yakan tashi yayi ne dan neman yarda Allah wani abin garin neman yarda Allah sai a kuskure dan Allah ya faɗa ya ce yabtaguna fadlan min Allah wa ridwana suna neman falalar Allah da yadda Allah kamar rashin adalcin da yawa mana suke yi wani matarsa za ta yi wani abin ma za ta yi ba da gangan matayin idan kyautata ta masa amma in ya zo ya dinga bala'i sai kaga aza rana mutu saboda bala'i to ba daidai ne, kuskure ne ثم إنه سبحانه وتعالى لما أرشدهم في الآيات yayin da Allah ya shiryar da su a wasu ayoyi المتقدمة والتي تغبات إلى ما ينفعهم في مآتهم ومآدهم Zuwa ga abin da zai musu amfani a rayuwarsa ta duniya da lahira wa kana min daga cikin abin da zai wasu habbai amfani duniya da lahira an afa anhu Allah sai da ya ba su labari cewa kun yi kaza kun yi kaza kun yi kaza amma ni kuka wa na yafe ba shi kenan ba sun masaraka kuma an liyabtaliyakum wa laqad afa ankum إن الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان إنما استزلهم الشيطان ولقد عفى الله عنهم الله يتي يا ياجي سيتي زادة الفضل الله سيقال وأصحابي وجم فللا والإنسان لكم كوتتا بأمرها رسول الله رسول الله صلى الله عليه وسلم تيد الله يبقى النبي على أفوه أربع أكن أفور النبي أكن سوس عبد وتركه التبليغ عليه da kuma barin gallaza musu to ku kalla fa ku gani annabin ne fa aka ce masa walau ta fazzan galizal qalbi da sabai sun wadi idan annabi ya faɗa maka magana mai kaushi ya tantance ya faɗa ko bai tantance ba to amma Allah ya hana annabi ya faɗa wa sahabbai magana mai kaushi sai wani mutum shi da ya zama ba ma magana mai kaushi yake ba zagin sai da tsine musu da la'anta suka da kafarta su wannan bayanin zamu kuma yi kun ganin su sahabbai masu imanin ne Allah ya ce wala kunta fazzan galizan qalbi lan faddu min hawli amma munafikai ne Allah ya faɗa a suratul tauba da suratul tahrim cewa ya ayyuha annabi jahilul munafiqina lil kuffar wal munafiqina wa ghalus alaihim akalla za mu saboda haka muna wannan bayanin a fahimta da kyau sahabin annabi daban munafiki daban ba abin da ya hada munafiki da zama sahabin annabi wannan shine sai yake cewa sai wani saboda wannan ne sai Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahu yace wa man ansafa duk mutumin da yake da adalci alima anna hadha tartibu hasanun fil kalami zai san cewa wannan wato zubin tsari ne wanda yake da kyau a wajen magana sai al-imam Fakhruddin Razi ya kawo matsaloli guda shida a karkashin ayar sai yace matsala ta farko ina ka sani الذين هم صلى الله عليه وسلم مع القوم عبارة عن حسن الخلق wannan taushin da Allah ta'ala ya yi magana a kan annabi to ibara ne akan cewa manzon Allah yana da kyakkyawan dabi'a ma alqawmi tare da mutane wannan suka tafsira da tafsirin mana wa innaka la ala khuluqin azim awa dai muke mana bayani akan ta yace Allah ta'ala ya ce wa hatijjana haka liman ittaba'aka minal mu'minina sannan Allah ya ce kudil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilina Allah ta'ala ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim Allah ya ce laqad ja'akum rasulun min anfusikum azizun alayhi ma anitum harisun alaykum bil mu'minina raufur rahim duk abin da zai takurawa al'umma wannan abin yana takurawa annabi shi yasa ar-raufu da kuma ar-rahimu ɗaya daga cikin sunaye na Allah amma ya arawa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama sannan yake cewa ainihin wato wannan ita ce magana ta ainihin wato farko saboda haka sai yace Allah ya ce fa bima rahmatin min Allah linta lahum falau kunta fazzan galid alqalbi lam faddu min hawli da haka in kaga annabi dawa mutum kaushi ya kauta sa masa magana to mafi yawanci bai cika wa musulmi haka ba sai da wanda ba musulmi ba shi ma wanda ba musulma wanda ya zama to kan gararri ba mai neman gaskiya ba ba shi bane alfaza biyu ke cewa afadan nada faidan wa a'mala sadatan annabi ya kwararar da kyauta kwararwa sannan yayi amfani da tsinin mashi sai yake fasasa bi da kalkalqa linan wa shiddatan sai annabi ya shugabanci halittu ta wajen taushi da kuma tsanani akwai mutumin da ya kamata a tausasa masa bai buƙatar a masa tsanani annabi sai ya tausasa masa wanda kuma ya zama kangararre mutakabbiri ya kai matakin da sai an yi masa irin yaren da yake dace annabi mai irin wannan yaren shine fasaka bi za kalkalka linan wa shiddatan sai annabi shugabanci halittu linan ta bangaren masu imani ya karfafa musu wa shiddatan ta bangaren kafirai ya tsananta musu kamar yadda muka ce Allah ya ce jahilul kuffar wal munafiqina wa galus alayhim kagallaza musu shi yasa yace fa ya habbaza minhu liman sha'a umdatan ma dalla ga duk wanda ya ga dama ya riƙi manzon Allah ya zama to masa shine inda shine jagora abun koyi haka ainihin wato manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam ya ainihin wato faɗa sai sai imaman lirsulillahi bada'an wa audatan shugaba ne na manzannin Allah farko da ƙarshe bihi yuktamu zikrul jamil wa yubda da manzon Allah ake fara duk wani abu mai kyau kuma da shi ake ainihin wato cikawa an ruwaito daga sashen wasu sahabbai sun ce laqad ahsana Allahu ilaina kulla insan cewa Allah ya kyautata akan mu dukkan kyautatawa kunna mushrikina mun kasance mushrikai walau ja'ana rasulullahi bi hadha ad-din da manzan Allah ya zo da wannan addinin jumlatan adunquli wa bil qur'ani dufatan da kuma Alƙur'ani lokaci daya la saqulan hadhihi at-takalif alaina da ɗaukar wa'annan umarnin da halin da yi mana wahala fama na da fil islami ba mu kasance muna shiga a cikin musulunci ba walakin nahu da ala ila kalimatin wahida Allah sai ya fara kiran mu zuwa ga kalma da ita ce ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna muhammadan falamma qabilnaha lokacin da muka karbe ka wa arafna alawatal iman muka san zaƙin imani qabilna ma wara'aha kalimatan ba'da kalima sai muka karba abin da ke bayan kalmar shahada kalma bayan kalma ala sabilin rizki akan ta hanya na tausasawa ila an tamma dinu har zuwa addinin musulunci ya cika sannan wa kalimatu wa kamulat shari'a shari'ar musulunci ta ainihin wato cika saboda haka ne Allah sai ya ce ma fa bima rahmatin min Allah saboda abin da Allah ya yi maka na rahama daga gurin salinta lahu shi yasa kake da tausasawa akan sahabbai walau kunta fazzan galizal qalbi da a ce manzon Allah yana da kaushin zuciya yana da kaushin ɗabi'a lamfar domin min da sahabbai kowa ya watsi ya bashi guri wannan yasa zaka ga su sahabbai yan gari har Allah Allah suke Allah ya kawo ba kauye ya zo ya dinga tambaye ko da za ka karatun ma a ƙarƙashin wato fi jannatin aliya kutufuha hadaniya mun karanta hadisin wani ba kauye da ya zo manzon Allah sallallahu alaihi wasallama tambaya akan tsuba da Allah ta'ala ya yi magana an ta samu mutum ya zo ana karatu ya zai samu manzon Allah ya ce to a ta atana rasuluka fa za'ama anna Allah arsalaka dan sabonka ya je garin mu ya zo yana faɗin cewa Allah ne ya aiko ka ya ce ayi sallah ya ce ayi kaza ya ce ayi kaza karanci da Allah Allah ne ya aiko ka sannan Allah ya ce wallahi na rantsi da Allah Allah ne ya aiko sallallahu alaihi wasallam Allah ta'ala sai ce fa'afu anhu Lallai idan sun yi abu kai kai musu afuwa sannan wasu daga fillahun kuma ka neman musu gafaran Allah subhanahu wa ta'ala mun karanto hadisin ata ibn yasa da yake laqitu abdullah bin al-amr bin al-as mun haɗu da Abdullahi dan amr dan as fa qultu lahu sai nace masa ka bani labari akan siffar manzon Allah a cikin at-taura fa qala sai yace ajal wallahi innahu la fi at-taurati bi ba'd sifatihi fil qur'an yace irin siffar da aka siffanta annabi a cikin attaura akwai sashi irin wa'annan siffofin a cikin alqur'ani yace Allah ya ce ya ayyuhan nabi inna arsalnaka shahidan wa mubashiran wa nadhira a cikin attaura sai yace wa hirzan lil ummi na turo ka zama kariya ga al'ummar da ba iya karatu da rubutu ba anta abdi wa rasuli kai bawana ne kuma kai manzuna ne sallaituka al-mutawakkil na sa maka suna al-mutawakkil laisa bi fazzin wala galiz manzo Allah ba mai kaushin ɗabi'a bane ba mai kaushin zuciya bane wala sakhabun fil aswa baya ihu a cikin kasuwa wala yadfa'u sayya'a bi sayya'a baya tunkuda mummunan abu da mummunan abu walakin ya afu wa ya gafiru manzon Allah yakan yi afuwa yakan yi ainihin wato yafiya sallallahu alaihi wa alihi wa sallama to idan Allah ta'ala ya kai mu gobe sai mu dora akan wasta gafir lahum wa shawirhum fil amri da muhimmancin shawara akan al'amura Allah ta'ala ya sa mu dace ana nuna cewa lokaci yayi abin da nan faɗa daga ƙarshe ɗan uwa eh? abin da nan faɗa daga ƙarshe ɗan uwa shine abubuwa ne kamar haka na farko ina tunatar da mutane ta an riga an shiga goma ta ƙarfi na biyu insha Allah wannan karatu sai maganar rufewa ba zai wuce ashirin da bakwai ba za mu rufe wannan karatun na uku mu dama an riga an sanya karatu ko da ramadan ko ba da ramadan bai yi ne saboda haka za mu ci gaba da har sai Allah ya ɗauki mu. na hudu kuma insha Allah shi ne zamana sanar da mutane sallar idi a nan da aka saba yi shekara da izinin Allah sannan abu na karshe shine har yanzu daga gobe kowa in an tashi kowa ya zo da dubu sa za mu ƙaddamar da neman taimako na naira dubu ɗaya ba na mun faɗa muka ce da Allah zai sa mu samu mutum dubu a jihar Kaduna duk wata su ba mu naira dubu nawa za mu tara a shekara miliyoyi ne mun lissafa kuɗin ya kai miliyan goma sha duk ko lokacin da aka ce santan nan tana da miliyan goma sha ba abinda ba za ta yi mana aikin addini dan kuɗin da muke biyawa dubu ɗaruruwa ne har yanzu saboda haka akwai kuma bayan Allah da Malam Aminu ya sani sun yi ƙoƙari. akwai waɗanda wallahi tun da aka yi maganan bara a wannan watan na ramadan har wannan watan na ramadan ya alƙawarin da suke basu fata ba amma ina tabbatar muku su ne kaso biyu cikin kaso takwas Ka eh? to to malami ne yake rabin goma ne rabin ɗaya a cikin goma tara da rabi duk alƙawarin da suka yi sun watsar saboda haka za mu kuma tunatar da mutane bana wannan alƙawarin yana nan da haka daga gobe kowa ya riko tashi dubu ɗaya in Allah ya yarda fara bugun in Allah matsaukakin sarki ya kama saboda haka kowa ya riko tashi dubu ɗaya Allah ya sa mu dace za ba za mu fasa ba za mu kuma kaddamar da wannan neman taimakon da naira dubu dubu muna buƙatar mutum dubu ɗaya a jihar nan wanda za su ba mu naira dubu dubu a shekara ɗaya wasu ma wanda suke da baya wani zai iya kirga naira dubu goma sha biyu ya ba da nashi na shekara ɗaya ya soke wannan nauyin to ga wani bawan Allah an ci ya fara wannan shi ne shine wasari'u ila maghfirati kenan to saboda haka sunansa eh to ya ce ba komai shikenan ai rabbul izzati wal jabarut ya san shi ga malam nura ma shi ma ya fara saboda haka insha Allah kofa abu da take subhanaka allahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik assalamu alaikum ga wani sai maganan masu gaisuwa da Allah masu maganan gaisuwa nan idan na tashi daga karatu shi za a kuri dan Allah